Kundin dokoki na farar hula sun yi bayani a kan ɗaukar nauyi idan an aikata barna. Dole akwai wanda zai ɗauki nauyin barna, wanda ko a gyara abin da aka ɓata ayar doka ta goma sha uku tamanin da biyu da take magana bisa halaye kala-kala, wanda kullum gyaran barna akwai magana ɗaukar nauyin barna. Mutumin da ke da laihi, alatilas shi ke da nauyin gyaran kurakuran shi. Kundin dokokin farar Abdullah ya yi tsokaci kan manyan batutuwa da suka shahi ɗaukar nauyi kamar yadda Metar Almusa ya bayyana. Bayan ɗaukar nauyi a fuskar dokar shari'a kana iya ɗaukar nauyi idan kai da kanka ne ka aikata wata barna za ka iya ɗauka alhakin. Kenan ya zama dole ka gyara barnar. Sannan akwai wata hanya mai kayan ne zai ce ka gyara masa kayan. Akwai ɗaukar nauyin barnar waɗanda suke ka ko yaranka ko ma'aikatanka sannan ko kuma dabarka ta yi barna. Kundin hukunci ya bayyana ka'idodin ɗaukar nauyi kashi biyu. Ɗaukar nauyi na iya baya kasancewa saboda laihin kanka da kanka ko kuma waɗanda ke ƙarƙashin mallakarka suka aikata in ji Maitre Ali. Idan yaro dan shekara bakwai ko tara ne ya kashe wani bai kai lokacin da zai ɗauki nauyin laifinsa ba da za a kai shi kaso, amma akwai tasiri saboda akwai diya da ake biya. Idan dabba ne ya yi ɓarna mai dabbar da ta yi ɓarnan ne zai biya diya ko ya gyara ɓarnan. Misali idan gini ne ya faɗi to wanda yake da ginin shine zai ɗauka nauyin biyan ɓarnar. leur chute, il y a des dommages. Donc, le propriétaire de ce bâtiment-là, c'est lui le responsable. Daukan nauyin laifuffuka a bangaren farar fulla ba ko da yaushe ba ne yake da nasaba da laifin da mutum ya yi da kanshi in ji Maitar Kana iya kai magana a gaban shari'ar. Idan aka duba banna ta tabbata sai ka je gidan wanda ya yi maka banna. Idan yana da asusu a banki sai a rike sa sai ya biya. Ko idan yana da kadara sai a saka kadararsa a kasuwa sai ya biya wanda aka yi wa banna. kaina idan akwai saura sai a koma ga mai kayan. Doka ta tanadi hukunci ga wanda ya yi tsaurin kunne wajen biyan diyar laifuffukan da ya aikata ko kuma suka haukan shi.